babu a shekaran jiya ke wani bidiyo wanda ya dan abun ga akan musamman wata mata ɗaya daga cikin matan dan mm. wanda kin da ambaci sunanta wanda kuma tana cewa ita ba ita ba ce ke cutar da ke kamar yadda ka faɗa me gaskiyar magana ta gaskiyar magana ne ban ce mata haka nan ba ita hajiya binta ba bata taɓa yi min ba Mm. tsakani da Allah ba ta mm. taɓa yi ba. Tunda sannan ina zuwa gidanta kuma tana zuwa inda nake. Mm. Iyakar bayani na da ita Allah ko ɗiya ne gare su ita ke riƙe da su. Kuma? Mata yi guda ɗaya abba mu da abin ƙwarai da ita. Kenan ita Hajiya Binta ƙaura da ake yaɗawa ana cewa ita ce ke cutar da kiya? Wallahi ba ita bace ok ita ba ita bace kenan ba ita bace halacci suna na kwamar salisu umar kuma shugaba daga kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa reshen jihar zamfara kuma kungiya mai zaman kanta a jihar zamfara mai suna human rights defender a mai girma ciyaman mai girma ciyaman akwai wani bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta dan dawo ba da Allah eh. dawo ba don Allah wanda ka sa wannan ya dan ai shi da Allah abin motsi ka fara gabatar mana cikakken sunanka sunana Komar Salisu Umar kuma shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai zaman kanta a reshen jihar Zamfara mai suna Human Rights Defender a mai girma cewa ma akwai wani bidiyo da ke yawo a kamfanin da zumunta wanda an kanada a wannan ofis naka akan wata baiwar Allah wadda sun ka samu rashin jituwa tsakaninta da ɗanɗanta wadda ta yi kalamai mara sa daɗi musamman inda ta ambaci wata baiwar Allah wadda ta eh, tana ɗaya daga cikin matan wannan bawan Allah wanda duniya ta ɗauka cewa nan baiwar Allah ita ce ke cutar da wannan surukata ta. So kusan sai dai ce kalu ina lillahi na ilaihi raji'un dukkan mu ga Allah mun ka to kuma ga Allah za mu koma kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi Allah subhanahu wataala da ya kaddarci da abu ya zamo da ya ce ya zamo ya gama zama duk wanda ya san da haka ya huta wannan wani abu ne wanda Allah ya shirya wanda ba wanda ya san shi sai sa da ya bayyana shi a gani da ma ɗaukar bidiyon da hira da sakin bidiyon dole umarni ne Allah da Allah ya kaddarci abu ya zama to ya gama zama kana duk hannun da zai yi daidai sai ya ba daidai ba wannan na gani na ji kuma ina wurin eh, ta tsohuwar ta zo wanda ta shigar da koke kuma ta ce a kira wannan ɗanata kuma ta tabbatar mana da komun kira shi ba zai zo ba mu kuma muka yi musu ba haka ba ne ta ce bai gari muka ce lalle bai yiwa ce muna bai gari dai yana gari ta ce lalle yana gari kwamfan yana gari yanzu haka ta ma cikin mota ta kantin daji wanda na sa a kira shi ni na ɗaga waya na kira shi da kaina ya ce bai gari na tambaye shi yaushe abbe gari ce ya ma bar garin gaba ɗaya kwata-kwata so wannan abu ya ban mamaki ya ce tana ta ce yana gari shi ya ce bai gari kaga wani abu ne wanda akwai mamaki akwai tunani akwai kuma tayar da hankali wanda yake ta tsohuwa ce bai yiwuwa a yi jayayya da ita bai yiwuwa a yi musu da ita shi kuma gashi ba mu san gari ba so wannan sai mu haga ya kamata mu sai muka ɗauke ta zuwa wurin wasu magabatanmu don a zauna mu ga za a bullo mu abun wanda yake daga baya ya turo wani abokin shi ya kira ni ta waya cewa wani abokin shi ya turo shi ya ce zo don a yi magana da mahaifiyar shi na ce maganar mahaifiya ba magana aboki ba ce ba wani tsakiya maganar mahaifiya kai dai ta ce yana gari ya zo mu zauna mu yi magana don a fahimci juna a warware ga matsalar da sauki so ya alƙawalan ta amincewa za su zo tare ga gobe kenan da following day so ina tashi sai ga ya zo na azama tare suka zo to sai ya samu sakatare na sai suka tattauna cewa insha Allah magana kuɗin da taka demanding a bashi lokaci zai iya kawo su so wannan abun da na sani kenan kuma abun da ya faru kenan kuma lokacin da aka yi wannan fira ba na ofis gaskiya abin ya gudana amma dai insha Allah irin wannan abubuwa da kuke gani mai ɗago bai ce ma ɗan wani shege kuma idan kai gemen wani ya kama da wuta to ka yafa mu gemen karwa wanda suke ɗauka abin abun ƙawa ko abun ado wannan ba abun ƙawa bane ko abun ado abun da ya faru gidan wancan yana ya faruwa gidanka abun da ya faru gidan isa yana faruwa gidan musa saboda haka ina so mutane su kiyaye mu kiyaye mu kiyaye lafuzan mu mu kiyaye abubuwan da ya kamata mu kiyaye mutuncin mu mu kare darajar mu bayan ai wannan yau da sahe na samu kira na gaggawa daga ofishin national human rights commission wato kungiya ta gwamnati wadda take zaune a jihar zamfara ƙalƙashin shugabansu alhaji abdullahi buhu mai goro wanda yake shugaba ne na kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam a jihar zamfara wanda yake na same shi a gaggauce kuma ya gwada min bidiyon kuma na ɗauko mai matar da ɗanta na zo mashi da ita gabanta ita mahaifiyar yaron kuma duka an zauna an yi nasihohi an yi bayanai an yi hudubobi an yi jan hankali kuma alhamdulillah ta fahimta ta sauka bisa ga duk inda take na biyu akwai wani malami da ya yi wa'azi na ga wa'azin da sahe kuma na faɗa mata na gwada mata kuma haɗa da jan hankali duka ta yi taushi ta yi sauƙi ta saurara shi yasa ma kaga bata yi wani dogon bayani ba yanzu wanda yake tana ainihin nadama abun ta riga ta faɗi duk ta riga ta faɗi kuma insha Allahu da yau zuwa gobe za mu tabbatar da cimma ƙarshen wannan matsala ga baki ɗai tsakaninta da ɗanta da surukanta ga baki ɗaya da ma yaran da take magana ɗiyan shi wanda take magana suna hannunta insha Allahu ko da muka baro dai mun baro su National Human Rights Commission sun kira shi kuma insha Allahu za a zauna a amicably a wani wannan matsala ba tare da kowa cutu ba kuma insha Allahu duka abin da an ka yi za mu sake sanar da mutane cewa wannan matsala dai ta faru kuma ta ƙare in Allah ya da kuma duka masu neman mu suna tuntuban ofis mu da ke kambar plaza kusa da gwamnan house a gaban jari bola ko kuma ta namba mu 08132494755 muna godiya bisa gudunmuwar da mutane daban-daban suke bamu ta bangaren shawarori tuntuban mu kawo neman kawo agaji ko kawo neman taimako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 gidan TB mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.